والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. to wannan tambaya wace irin tambaya ce sai an yi aikin an gama sannan kuma zo a yi tambaya da cewa ya za ni legas in wata biyu haka ya kamata amma yanzu yana gaya mana ya je legas ya wata biyu ya dawo gida ko kuma yanzu ya halatta ya kasar to kana nufin a dawo da daɗin ne ko ko mu gane hausa ta ba kullum abin da aka ce ka yi kafin ka aikata ne za ka nemi sani haka mai ahalari ya koya maka na gaya maku karatun ahalari da yawa ba a iya wuce shi don gaskiya ce ya shimfiɗa a muƙaddama nan tashi ya ce wala ya hilli lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumallah Ba ya halatta kun ga ba ma wala ya juzu ya ce ba fa wala ya hillu haramun ne gaba ɗaya mutum ya aikata wani aiki yana musulmi ba tare da ya san hukuncin Allah akan wannan aikin ba ya gaya maka yadda zaka san hukuncin Allah ya ce wa yas'alal ulama ya tambayi malamai in ka tashi neman ilimi duk wanda ka san ya sani je ka tambaye shi amma an ka tashi koyi zaka ka a ɗabbake sai ya ce wa ya bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin kun gane ko kar ka yadda da addinin ka kawai kowane gaja bura ya ja maka yanzu wancan da ke da abin da ya fi salatul fatihi ya fi ƙur'ani misali kai sai ka yadda kuma ya jagoranci ka addini ya zama baka da kishi ke mai ahalar ya ce ka yi koyi da masu bin sunan annabi mu muhammadu har wa yau bai tsaya nan ba in ba gane su bai ce bari in gaya ma bari ya baka wani abin nan wani kwatance da idan ka bi wannan kwatancen ko ba ko ka je gari za ka gane masu bin sunan annabi ya tsike ya ce na ya dulluna alaɗa da'atin lahi ɗariƙun sufaye ba alaɗa da'atin lahi suke nuni ba alaɗa da'atin auliya'i auliya'i turuki suke nuni a kai wai haka ne don allah ko ba haka ba ne kowane in ka bi shi kama zai zai ga na da falala karama kaza wane ne kaza wane ne kaza tun lokacin da ake karanta a shafa da azumi a ƙasar nan za a yi ta tafiya sar ba ni baki in baka manda ba ni baki in baka ba haka in ka ji an tsaya za a yi dogon tawili to za a shuka muku wata tsiya a ga muku karamar wali wanda ba qala Allah ba qala Rasul a ciki ita wannan da zai karanta maka alayi halin ya ce duk wanda yake kira abi Allah abi manzon Allah ya ce to shi ne malamin sunna shi ce kai koyi da shi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan suna tsonatarwa akan bin hanyar shaytan yace to su ne za ka koyi da su je. na wace tambaya da ya da da kuma hadisin sun ce bai tabbata ba illa dai malaman tarihi da yawa duk sun tarwaito wannan kisa amma dai ana cewa hadisin da ya zo da wannan waƙoƙi da la albadaru alaina min saniyatil wada suna cewa hadisi ne mu'udal hadisi mu'udal yana daga cikin hadisai waɗanda suke jerin masu rauni wallahu alam to Allah ya baka nasara